يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <clears throat> أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة الإسراء جي منقوانا كرشان آية تقوم شاكتوس bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi cewa idan ya nufi halakar da wata alƙarya za a shafi ta za a halakar da ita Allah ya ce to sai majiya daɗin alƙaryar manyansu jagororinsu shugabanninsu masu arzikinsu sai su tsunduma cikin fasikanci daga lokacin da kaga wata al'umma wata alƙarya manyan alƙaryar su ne fasikan alkaryar to ƙarshen wannan alkaryar ya zo daga lokacin da kaga wata al'umma manyan al'umman majiya daɗi waɗanda Allah ya ma ni'ima a cikin wannan al'ummar su ne fasikan al'ummar to alamar ƙarshen wannan al'ummar ya zo jama'a mun fahimta domin duk ɓarnar da shi karami zai yi bayi da ta'asiri irin barnan babba shi karamin in zai yi barna barnansa yakan taƙaita a kansa ne jama'a mun fahimta shi talaka bayi da kuɗin da zai je gina club wa'inda suke da ni'ima a cikin gari ko al'umma su ne suke iya gina club duk waɗannan abubuwa da mata suke na bukukuwa na ƙazanta ba wacce ta isa ta je ta gina wani event center domin a yi bikin jama'a mun fahimta waɗanda suke da ƙarfi da wadata a cikin al'ummar su ne suke da ƙarfin su yi wannan su kuma jagorori manya waɗanda su ne idon al'ummar idan suka ce da su taka birki wa ɓarna to barna dole ya tsaya haka ne ko baka ba to shi yasa daga lokacin da suka zama ɓarnata kuma abubuwa duka sai ya lalace yanzu ɗaya daga cikin abin da ya addabi al'ummar bauchi shine bayan gari idan mota aka sace sai ka ji an ce a tafi bayan gari in mashin aka sace in wani kriminal ake nema duk wani abu na barna da ya addabi al'umma gun farko da ake fara kai hankali kai shine wata ilma'ar suna bayan gari idan manya suna so a daga bayan gari za a daga ko ba za a daga ba za a daga za a ɗaga za a ɗaga in suna so a ɗaga za a ɗaga to in ba su so a ɗaga fa mai wa'azi ya isa ya ɗaga haka ne to shi yasa daga lokacin da kaga manya sun lalace to alamar wannan al'ummar shi kenan kuma ta zo ƙarshe al'amuranta ya ɗaiɗaice al'amuranta ya taɓarɓare ai mun karanta da ku duk al'ummomin da aka yi ta halakar da sunan za ka samu mala'u mala'un nan su suke da hannu wajen faɗa da manzanni da annabawa da gaskiya to sai ka samu ƙarshe an zo an halakar da al'ummar jama'a mun fahimta mutanen annabi nuhu ba mala'u ba ne mala'u ne <clears throat> to bari ka ji kaji kalal malau annabi hudu shi ma mala'un ne su ma mala'un annabi salihu kuma yana da waɗansu jigajigai guda tara wadda suka addabi da awasa to kowace gwamnati tana da irin waɗannan matsayatan suna nan a gefe su suke kallon al'umma duk abin da zai kai ya kawo to in suka zama ɓarnata to shi kenan ɓarna ya shigo cikin al'umma amma daga lokacin da aka ce manya jagorori alkhairi suke so alkhairi suke nufi to shi kenan za a iya taka sharrin a cikin al'umma haka ne ko ba haka ba to Allah ya ce wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira wa kam ahlakana min alquruni min ba'di nuhin Allah yake karni nawa muka halakar al'ummomi nawa muka halakar bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam to duk waɗannan manyan shi yasa Herakla da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Abu Sufyan game da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'awarsa manya ne suke bi ko talakawa ne suke bi abu sufiyan ya ce mishi talakawa ne suke bi ya ce haka nan dama da awar annabawa take jama'a mun fahimta to duk alƙaryan da ka ji an halakar da su da ka samu maɓarnatan wa kazalika da an almafi kulli ƙaryatin akabira mujrimiya <clears throat> Allah ya dace yanzu za mu tashi a farkon aya ta goma sha takwas Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce Allah maɗaukacin sarki ya ce, Man kana yuridul ajilata duk wadda yake nufin rayuwar duniya al'adila hiyar duniya mai gaugawa yanzu a ci yanzu ya ƙare yanzu ka zo yanzu ka koma al'adila Allah ya ce man kana yuridu al'ajilata wadda iya nufinsa manufarsa bukatarsa ita ce duniya ajalna lahu fiha za mu gaggauto mishi da kason da muka yanke mishi a rayuwar duniya ma na sha'u abinda za mu gaggauto mishin abinda muke so liman nuridu ga wadda muke nufi jama'a mun fahimta ko kana son duniyar Allah zai baka abinda shi ya ga dama ne ba abinda kai ka ga dama ba wani kuɗi yake so sai a bashi ɗaya eh ba abin da ɗan duniya yake so shi ake ba shi ba ajjalna lahu fiha ma na sha'u za mu gaggauto mishi abin da muka kasa na rabonsa na duniya Allah ya abin da muke so liman nuridu kuma ga wadda muke nufin mu bawa kuma don kana son duniya in baka cikin wadda Allah ya ga dama a baka sai ka gama son duniyan kuma baka samu ba sai dai idan ka wata jeep ta wuce ka ce with time sai dai ka zauna a bakin titi ka yi ta gani in Allah bai kasa da rabonka ba duk son duniyarka za ka samu ne ba za ka samu ba Allah ya ce to in duniya mutum yake so in duniya mutum yake so Allah ya ce za mu gaggauto mishi abinda muka yanke mishi a cikin duniyan abinda muke so liman nuridu kuma ga wadda muke nufi mu bawa sun maja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madahura Allah yake sai mu sanya mai jahannama ya shige ta ya ƙunu a cikinta mazmuman yana abin zargi madahuran yana abin tunkuɗewa daga rahamar Allah duk wanda ya zaɓi duniya akan lahira yayi asara duk wanda ya zaɓi duniya akan lahira ya yi asara wani iya damuwarsa duniyarsa duk abin da zai yi damuwarsa duniyarsa damuwarsa duniyarsa Allah ya ce to da damuwarsa al'ajila rayuwar duniya al'ajila rayuwar duniya inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila Allah ya ce inna ha'ula yuhibbunal ajila Allah ya ce waɗancan daga cikin bayi yuhibbunal ajila Allah ce suna fifita duniya damuwarsu duniya wa ya yadharuna Yau yawman thaqila Allah ce sun yi watsi da wani ini da yake gaba gare su Allah ya ce wanda yake da nauyi shine alkiyama su wannan alkiyama su wani kwanciyar kabari su hisabi su hawa siradi za a auna aiki za a raba takardu akwai wuta ko aljanna wannan duk bai dame su ba damuwarsu duniyarsu akwai irin wannan ayar Allah ce man kana yuridu harsal akhirati man kana yuridu harsal akirati Allah ya ce wadda yake bukata yake nufin sakamako na lahira man kana yuridu harsal akira wadda yake so yayi noma irin noman lahira ya shuka ya girbe a lahira na zidi lahu fi harsihi Allah ce za mu ƙara haɓakar mishi da amfaninsa za mu sa taki Allah ce za mu gyara mishi amfaninsa wa man kana yuridu harsar duniya amma wadda sakamakon duniya yake bukata ya shuka a nan ya girbe a nan ya cinye a nan nu'utihi minha Allah ce za mu ɗan san mishi bakin rabon san a nan duniya wa ma na fil akhirati min nasibi Allah ya ce alakira ba yi da rabo Allah ya tsare ne. wadda damuwarsa duniya lahirarsa ba ita bace a gabansa ba damuwarsa lahira ba iya damuwarsa duniyarsa to wallahi ya tabi sannan ba zai samu duniyar ba sai iya abin da Allah ya kaddara mishi duk zafin neman duniyanka da kin lahira ba za ka isa ba sai ga iya abin da Allah ya ga dama ka samu haka ne ko ba haka ba sannan kuma a lahira ba ka da rabo tun ka zaɓi duniya akan lahirarka idan mutum ya jarabtu da duniya ya yi watsi da lahira a surat hud Allah ya ce man kana yuridu al-hayata duniya wa zinataha Allah yace wadda iya manufarsa iya abinda yake nufi hayatar duniya wa zinata rayuwar duniya da adon rayuwar duniya ya wala a duniya ya fantama a duniya nuwafi ilaihim a amala fiya Allah ce za mu cika musu sakamakon aikinsu Allah ya ce a cikin rayuwar duniya ko alkhairi mutum ya aikata alkhairin Allah sai ya bashi wani jin daɗin duniya da alkhairi amma ba da a ajiye shi sai an je lahira ba jama'a mun fahimta man kana yuridul hayatar dunya wa zinataha Allah yake duk wanda yake nufin rayuwar duniya adon rayuwar duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon ayyukan da suke aikatawa na alkhairi baki daya a nan rayuwar duniya wa hum fiha la yubkhasun Allah yake su din nan ba za a tauye musu komai ba ko gaida wani ya yi a hanya za a ba shi ladan amma wani abu a duniya da a ba shi ya ce wa hun fi buka su ula'ikan lafina laisa lahum fil akhirati illa nar Allah ce irin waɗannan ba su da wani abu a lahira sai wuta wa habita ma sana'u haka ne wa habita ma amalu na ofi ha wa ba maka ma kanu amalu Allah ce duk abin da suka aikata na alkhairi a nan rayuwar duniya ba ne gurbatacce ne ya lalace ya lalace ba su da rabo a lahira ba su da rabo a lahira me ya da musu fifita duniyarsu akan lahirarsu to tun da wa duniya suka kwallafa marai ko aikin alkhairi suka yi Allah ke sai a biya su a nan rayuwar duniya ba mun karanta a karatunmu na kwana uku da ya wuce ba waɗanda idan aka jarabci musulmai da jarrabawa ana kiran musulmai su koma zuwa ga Allah su yi imani shi kenan sai su dinga nuna kafirai suna cato ai waɗancan kafiran su ba su ma san Allah ba yaya waɗannan fitintunun ba su addabe su ba a'a ai shi Allah arni in ya kai arni ko aikin alkhairi yayi a duniya ake ba shi kayan sai cinye a duniya ake ba shi kayan sai cin sai na umar ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin halin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki babu abubuwa sun matsi taburmar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwanta a kanta hatta shata a jikinsa ya ce ya rasulallah udu'ullaha an yi wasi ala ala'ummatin. ka roki Allah ya yalwata ma al'ummarka ud'u Allah an yuwazzi ala ummati fa inna farisa war rum kad wusi alaihim yace ga can farisa gacan can rum an yalwata musu duniya suna rayuwa a cikin walwala wa u'ud duniya an basu su duniya wa hum la ya'buduna Allah ba su bauta ma Allah annabi yana kishin gidi ne sai tashi zauna yace a wafi shakkin anta ya bana al-kafa yace kana kokonto ne akan abinda Allah ya tsara mana ulaika ƙaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim dunya yace ai su waɗancan da kake cewa suna saɓa ma Allah an ba su duniya rabonsu na lahira aka ɗauko aka ba su a duniya su cinye jama'a mun fahimta karka yadda wani wanda bai san addini ba wai ya ce maka to ai ga waɗancan su ba san Allah ba ba su bautan Allah ma amma kuma su ba sa cikin wannan masifan idan mutum arne ne abinda a duniya abinda za a bashi a lahira a duniya ake bashi kayan sai ce hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna allaha la yazlimu almu'mina hasana Allah bayi zalintan mu'mini kyakkyawan aiki duk kankantan aiki yi uba bi hafi duniya a duniya zai mishi alkhairi sanadiyar wannan kyakkyawan aikin wa yusabu alaiha fil akhira sannan in an je lahira kuma ya bashi ladan aiki jama'a mun fahimta inna Allah la yazlimu almu'mina hasana annabi yace Allah bai zaluntar mu'mini kyakkyawan aikinsa duk aikin da mumini ya aikata Allah zai biya shi yu'ta alaiha fi duniya a duniya Allah zai mai sakamako na alkhairi akan wannan kyakkyawan aikin wa yusabu alaiha fil akhirah in an ji lahira ma Allah ya biya shi shi yasa zaka ji annabi Ibrahim Allah na cewa wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin annabi sai ya ce wa ammal kafiru amma shi kafiri Allah ya tsare ni fa yuqamu bi hasanatihi fid dunya Allah yake duk aikin da kafiri yayi ana ciyar da shi ne a ba shi lafiya a ba shi jin daɗi a ba shi walwala a nan rayuwar duniya ya zo ya sa an yi bohol bohol bohol ya raba gidan sauro ya kawo ɗauki ya kawo gudumawa annabi ya ce to za a inganta mishi rayuwarsa ne a duniya fa amu bi hasanatihi fi dunya za a ciyar da shi ne a shayar da shi a ba shi walwalar rayuwa a nan rayuwar duniya hatta iza afda ilal al har lokacin da zai karasa zuwa lahira kuma lam takul lahu yi yu'ta biha kaira zai zan bashi da wani alkhairin da za a bashi sakamako a kanta. ba shi ne ma'anan wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari ba فتجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تسكتون الله يتي ويوم يؤرض الذين كفروا على النار رانر دزا أبجرر دكاسري أكم وتا غاسو غاوتا غاسو غاوتا الله تيتي مسو أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا kun cinye dukkan daɗaɗen al'amuranku alkhairanku duk kun cinye su tun a rayuwar duniya to ba a duniya aka ba su kayan su ba azhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'atum biha kun ji daɗi kun wala a rayuwar duniya da rabonku na lahira da kuka aikata ayyukan alkhairi a duniya jama'a mun ji Allah sai ce fal yawma tujzauna azabal hudi yau za a muku sakayya da azabar walakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqi saboda kasancewa da kuka yi kuna girman kai wajen karban gaskiya da yin imani a bayan kasa wa bima kuntum tafsukun da fasikancin da kuka kasance kuna yi Allah zai ce yau za a sakan ya muku da azabar walakanci yan uwa muna fahimta shi kafiri in bai yi imani ba duk alherin da ya yi a duniya ake ba shi kayan sai cinye saboda ka wadda ya zaɓi duniya akan lahira wallahi ya yi asara ya yi asara kuma ita duniya kar ka ɗauka wani abu ne da take da tabbas ka san inda matsalar duniya ɗaya ne shine baka san ran da zaka mutu ba matsala ne ko ba matsala ba matsala ne Allah a ƙur'ani ce wa ma hazihi hayatu duniya illa lahawun wa la'ibun Allah ya ce wa ma hazihi hayatu duniya illa lahawun wa la'ibun wannan rayuwar duniyan Allah ya ce bata kasance ta wani abu ba face wasa da shagala wasa-wasa za ka je gida ka samu ɗanka ya ɗauki kara ya hau yana sukuwa me wannan wane ce doki na ne kai ai ka san ba doki ba Allah ya ce to haka rayuwar duniya take yadda kaga ɗankan nan ya ɗauki wannan karan doki in an kwace zai yi kuka za ka ganta da 'yarta a ce wannan mai ta ce yatta ne wata mata kalmi ne kuma yatta ne kai kuma ka san ba ya bace Allah ya ce to haka rayuwar duniya take kai ma in ka ɗauka da gaske ne zaka sha mamaki zaka sha mamaki Allah ce sharholiya ce kawai wasa ce kawai wa innal akhirata lahiyal haiwan Allah yake kun ga lahira nan ne rayuwa ta gaskiya Allah sai ce laukanu ya alamun ina da bayi da su san da haka wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahawun wa ladarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun Allah ce afala ta'qilun Allah ce rayuwar duniya bata kasance komai ba sai wasa sai shagala yadda ka ya ce wasa shagalan nan haka ne kuma ita tsarin ta kenan haka Allah ya tsara ta wata ila a satin da zaka mutu ma sai kai kuka ko manya ba sa kuka eh yaro sai yana kuka ba bai ce kai shiru <laughs> shi ma baban wata rafi shiga daki yana shi ya duniya ke saboda ka ita duniya misalinta kamar ajin jarrabawa ne an samar da wani katon hall da za a tara ɗalibai su jarrabawa a ciki sai aka ba da lokacin da za a gama jarrabawa idan wannan lokacin ya cika ko baka rubuta komai akan takardanka ba da a tashe ka ko ba da a tashe ka da a tashe ka to ka ɗauki wallahi duniya haka ne amma in ka ɗauka waje ne da za ka zo ka tafi, to za ka sha mamaki duk waɗanda ka je a Qur'ani suna ce Allah a dawo da mu Allah a dawo da mu Allah a dawo da mu sun ɗauka dama wajen zama ne yanzu da suka gane abun ya zo ba gun zama ba ne sai su ce to a dawo da su su yi abin da aka kawo su don shi da a ba su dama ina jin a cikin suratul yunus ne Allah yake cewa man kana yuridul hayatad dunya a'a wannan dai hatta idza akadatil ardu zukhrufaha sai Allah maɗaukakin sarki ya ce innama matsalul hayatid duniya iyakar misalin rayuwar duniya yanzu mai duniyan ne zai faɗi yaya duniya take kai baka isa ka zo da wani bayani akan duniya ba saɓanin bayanin da Allah ya yi akan duniya haka ne ko baka ba innama matsalul hayatid duniya Allah yake iyakar misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama Allah ce kamar ruwa ne da muke sauko da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi iri da yake cikin ƙasa ciyayi ganyayyaki shuke-shuke da aka yi Allah yake idan ya cakuɗa da wannan ruwan jama'a muna fahimta kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'amu iri wadda in ya tsiro shuke-shuke wadda in sun tsiro mutane da dabbobi sukan ci to idan ya haɗu da wannan irin ya tsiro da wannan ruwan ya tsiro hatta idan aka zatil ardu zukurufaha har sai ƙasa ta yi ado wa zayyana ta yi kwalliya ma'ana ta yi kore shar wa zanna ahaluha annahum qadiruna alaiha manoma sun sakankance bana kan damina ta yi kyau bana kan za mu samu amfani Allah ya ce a taha amruna lailan au nahara Allah ya ce al'amarin mu sai ya zo ma gonar a cikin dare ko a cikin wuni faja'alnaha hasidan ka allam ta gana bil amsi sai mu mai da gonan girbabbiya ma'ana lalatacciya ka allam ta gana bil amsi kamar jiya ba ita ba ce koriya shar'in nan Allah ce misalin rayuwar duniya ke kamar gona ne da ruwa ya zubo iri ya tsiro da aka shuka wadda in ya tsiro dabbobi da mutane sukan ci su rayu sai da waje ya yi kore amfani ya taso ma'abuta gonaki suka tabbatar bana kam damina ta kai labari Allah ce sai su wayi gari ba komai a gona kazalika nufassilu al-ayati ya yatafakkarun Allah ce kamar haka muke bayanin ayoyi daki daki ga mutanen da suke da zurfin tunani in ji Allah haka rayuwar duniya yake duk abin da kake ganin kamar ka isa kamar ka isa kamar ka isa sai kaga saura kaɗan saura kaɗan saura kaɗan saura kaɗan ka je ka tambayi masu shekara 60 ko 70 wannan satilin din tun tun tun gama makarantansu suke ta maganar har yau ka gama makaranta ba kai settling ba yanzu ka yi ritaya ba kai settling ba yanzu kana jira in karɓi benefit ne za ka yi settling haka take shigo shigo shi yasa Allah sai dinga cewa falaka burannakum alhayatu duniya kar ku bar rayuwar duniya da rube ku wallahi da ka iya zuwa ka rayu a duniya ka shekara 80 wanda ya shekara 80 dai ai ya dana duniya ka iya zuwa duniya ka shekara 80 a duniya tun ran da ka zo har ran da ka cika shekara tamanin ɗin ko wajen zama inda ya samu kake zama ba inda kake so ka zauna kake zama ba tufan da za ka sa sai dai ka sa wacce ta samu amma ba wai ka sa wacce kake so ba abinci sai dai ka ci wadda ya samu ba wadda kake so ba Allah sai ba ma shekarunka saba'in tamanin sai ta zuke sittin a ciki wallahi ko ruwan sha ne, kyau bata baka ba ruwan sha sai dai ka sha wanda ya samu amma ba ka sha wanda kake so Allah ya ce kar ku yadda ta ruɗe ku shi yasa in ka tashi rayuwa doctor direct kawai ka tafi ga abin da yake rayuwa abin da ya yiwu a duniya ya yiwu abin da bai yiwu ba wuce ka tafi ka. wuce ka tafi ka. duk abin da kaga baka da hanyar yinsa ci gaba da tafiyar ka. sai ka yi gida sai ka yi gida to in baka da halin yin ka sai ka gagara yin rayuwa kuskure ne ka samu daman ka yin baka yi ba amma in baka da dama kar ka sa kanka a rikici ka ci gaba da rayuwa abin da ya sauƙaƙa a rayuwa ka je ka yi shi yasa in baka da ajiyayyen dubu goma ko nawa ka ji ana yanka fili kar ma ka je ka gani balle ka sa kanka a rigima to baka da halin saya me za ka je ka gani in ba rigima ba babu in kana da hali sai ka je ka gani in ya maka saya amma kai da baka da ajiyayyen dubu biyar ka je kana kallo ana yanka filaye ya da kai ba karshe ka bari ka je ka ciyo bashi ba Abin da ya yiwu a rayuwa kai da baka da hanyar ka wuce abin da zai yiwu ka yi kar ka samu dama ka yi wasa da dama in kuma ba dama to ka ci gaba da yin abin da ya saukaka wannan za ka zauna lafiya a rayuwa amma in ka ce wai duniya ne yadda kake so to za ta zuke shekarunka kuma bukata bai biya ba duk waɗannan al'ummomi da muka yi ta karantawa duk waɗannan al'ummomi da muka yi ta karantawa Allah ya halakar da su yayi kaza Allah da nassin Qur'ani yace da ya basu bai bamu ba amma duk su fir'auna gashi da nassin Qur'ani da bakin ciki ya mutu da Allah ya matsa fir'auna mulkin fir'auna Allah yakan ce wa fir'auna zul autat al autat jam'i ne na al watat turki fir'auna shi kaɗai zai iya zama haka ya ce yau a kashe mutum dubu wallahi da a kashe su ko peaceful demonstration ba wanda ya isa yi rana ɗaya fir'auna zai zauna ya sa hannu ya ce a kashe daga shekara biyu zuwa ƙasa mutum dubu ɗari kuma a kashe wallahi ko peaceful demonstration ba wadda isa yi amma wallahi da baƙin ciki ya mutu sai da ya faɗa kafin ya mutu wa arsala fir'auna fil madaini hashirin fir'auna ya tura 'yan gayyata dukkan alƙaryar misira wai za a bi annabi musa da mutanensa ya ce kowa ya fito a zo a bi bayan annabi musa inna haula ila shirbi matun kalilun waɗannan mutane annabi musa da mutanensa mutane ne 'yan kaɗan sun addabe mu wa inna lahum lana laga'izun suna cusa mana bakin ciki yana daga cikin kalmomin da Ƙur'ani ya faɗa na ƙarshe na fir'auna kawai sai ga fir'auna ruwa yana cin jama'a mun fahimta da ka samu mutum ya yi gwamna ya gama gwamna gwamna amma yanzu ya fi ka bakin cikin a rayuwar duniya haka ne ko ba haka ba mulkin yayi ikon yayi amma yanzu in aka hada bakin cikin da yake kirjinsa da bakin cikin da yake kirjinka kai da kake daukan dubu saba'in arba'in a wata wallahi bakin cikinsa ya fi naka haka ne ko ba haka ba haka ne duk wanda ya dauka akwai wani buɗe in ya je wai duniya za ta daidaita mishi yana wasa ne yana wasa ne kai abin da ya dace kawai a rayuwa kai abin da ya dace kawai a rayuwa kai abin da ya dace za mu zo mu karanta a gaba in Allah ya sa da ka ka sai ka son ya zo duk yadda rayuwa ta zo ka sarrafa ta a haka ka sani addininka shine jagoranka mutuncinka shine rayuwarka karka yadda kana son abin duniya ka je ka zubda mutuncinka mutuncinka mutuncin 'ya'yanka ne mutuncin tsatsanka ne to Allah ya ce man kana yuridul ajilata أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا في الله يجي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نعم wa man arada al-akhirata Allah yake wadda kuma yake nufin lahira ba yanzu an yi maganan wadda suke nufin duniya ba Allah sai ce wa sa'ala hasa'aha sai yayi aiki irin aikin lahira don kana son aljanna ba son aljanna ne zai baka aljanna ba sai kayi aikin aljanna wa man arada al-akhirata Allah yace wadda kuma yake nufin lahira wasa alaha sa'ayaha yi aiki irin aikin lahira wa huwa mu'minun yana mai imani don duk aikin arzikin da mutum ya yi idan ba shi da imani aikin banza ne Allah ba yi karba Allah ba yi karba shar'i sai yi imani alladhina kafaru wa saddu an balla a a'malan sai da imani

namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah falaluhu yannahu hayatan tayyiba Allah ke zamu rayas da shi a duniya rayuwa mai daɗi wala najzi yannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan zamu yi musu sakayya a ranar alkiyama Allah ce da mafi alkhairin abin da suka aikata sharadi sai da imani <clears throat> sai da imani Allah yace wa man arada al-akhirata wanda yake nufin lahira wata alaha sa'ayaha yayi aiki irin aikinta. jama'a mun ji ko aiki ake aiki ake tsayawa za ka yi aikayi aiki aiki ake imani da kyawawan ayyuka Allah ya ce wa huwa mu'minun yana mai imani fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura ai wa ula'ika fa ula'ika kana sa'ayuhum maqbula Allah ce wannan aikin su abin godiya ne abin yabo wannan aikin karɓaɓɓe ne a wajen Allah Allah sai ya ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min afa'i rabbi Allah ya ce duka bangarorin guda biyu man arada man arada man arada al-akhirah wa man arada ad-dunya da 'yan duniya wadda damuwarsu duniya da masu neman lahira kullum kowane ɗaya numiddu ha'ula'i wa ha'ula Allah ce muna kyauta ma wannan muna kyauta ma wancan min a faƙi rabbik Allah ce daga kyautar ubangijinka wa ma kana a ataqu rabbika mahazura kyautar ubangijinka ba mai yankewa ba ce eh Allah bai ruwa wanda ya nemi duniyan Allah ce sai mu bashi wanda ya nemi lahiran Allah ce sai mu bashi kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min a faƙi rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah sai ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ce ka dubi yadda muka fifita sashi akan sashi ka dubi rayuwa kaga wannan ma Allah yana ta maimaita fifita sashi akan sashi wannan fa tsari ne na Allah karka dinga damuwa wai wani an naɗa shi shugaba a ma'aikatanku karka dinga cewa to wai wani takarda yake da shi ha <laughs> baka san Allah bane eh idan da mutane sun fahimci wannan tsari shi Allah haka tsarinsa yake idan manzanni ne yakan fifita sashi akan sashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce manzanni na na fifita sashi akan sashi waɗannan manzanni guda biyar Allah ya fifita su akan saura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Musa annabi nuhu annabi isa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنهم صلى الله عليه وسلم النبي نوح النبي إبراهيم النبي موسى النبي إيسى waɗannan su ne ake ce musu ulul azmi min rusuli haka annabawa wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd a garuruwa Allah ya fifita makka ummul qura duk wani gari da yake duniya Allah a Qur'ani ce makka ce uwarsa abinci wannan 'ya'yan itatuwa wa fil ardi mutajawiratun wa jannatun min natilin Allah ya ce wa fil ardu qita'un mutajawiratun a bayan ƙasa Allah ya ce akwai yanki yanki lardi lardi da suke makwabtaka da junansu amma yanayin wannan lardin ba ɗaya bane da wancan yanayin wannan wajen ba ɗaya bane da wannan akwai inda masara za a shuka in an sa shinkafa an yi asara akwai inda shinkafa za a sa in an sa masara an yi asara akwai inda auduga yake ɗauka Wa وفي الأرض wajen natun min a أعناب Allah yake ga nan gonaki na inabi na inabi wa zar'un ga shuke-shuke daban-daban wa nakilun ga nan dabinai sinwanun waɗanda suka haɗa tushe ɗaya zaka ga dabino biyu amma tushe ɗaya wa gairu sinwan da wadda kowace tana tsaye akan tushenta yusɗa ma'in wahidin Allah ce duka da ruwa ɗaya nake shayar da shi. ruwan da ya daki lemon zaki ruwan shi ya daki lemon tsami inda a harkar technology za a samar musu kowanne da irin ruwansa yanzu baka ganin kajin na ce to wannan abincinsa kaza wannan abincinsa kaza yuska bi ma'in wahidin ruwan da ya bugi lemon zaki shi ya bugi gauta Allah sai ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul su ma sai muka fifita sashi akan sashi a wajen ɗanɗano in da a ci su akwai ɗan ice ne ɗan ice ne in ka ba da ɗari biyu sai a cika ma leda yanzu ka ba da ɗari biyu ka ce a baka yalon bello ko a baka aduwa ko ɗinya ai sai a ɗiba ma da yawa ka je ka ba da ɗari biyu ka ce a baka inabi a wani guma sai a ce ma babu ‘ya'yan itace ma darajar su ɗaya ne? ya da a yi a ce haka ne haka Allah yake saboda ka duran da ka damu wai an ɗaukaka wani wai kana tunanin meye dalili ina maimaita muku duk yadda ka ga ɗaukakar mutum kowaye wallahi shi ma haka ya gani shi bai isa ya ce ma ga iya dalilin ba bai isa ya ce maka don makaranta kaza da na yi ya sa na zama kaza ba akwai 'yan wannan makarantar da yawa ba su samu daman su zama yaran gidansa ba kawai suna kasuwanci ne da abokansa kawai sai ya ga harkarsa tana buɗuwa customers ɗinsa suna ƙaruwa gobe ko jibi sai ya zama wannan abokin kasuwansa sai ya bi protocol kafin ya gan shi kuma da shi suka fara kasuwa wata dabara ce ba dabara ba ce in aka ce wane shine liman to shine liman me yasa ya zama liman haka haka Allah ya ga dama ya zama liman in an ce wane shine ladan shine ladan jama'a mun fahimta Allah yana fifita sashi akan sashi wannan kuma tsari ne na Allah Allah yace kullum numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura sai ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ce ka duba yadda muka fifita sashi akan sashi kowace sana'a ka je ka duba kowace sana'a ka je ka duba wani furniture ne za a yi gadaje a yi kaza a yi kaza a yi kaza a wannan harkan yana da jari kusan miliyan hamsin wani kuma sai an bashi na kamun abun nan ma kafin ya sanya zai fara aikin haka ne ko ba haka ba inda za a ɗauko wancan babban mai miliyoyin a zo a musu practical da wannan wata ilbefin shi kwarewa ba to Allah ne ya ɗaukaka wancan sai ya sauke wannan jama'a mun fahimta haka ne sai ka ga wani ba ƙauye ya zama ɗan majalisar garin ku <laughs> kai <laughs> haka ne <laughs> in da za a ce shi ne ma kai sai ka dinga wuce shi kana tsammanin ba shi bane saboda bai yi ruwan hakan ba to da Allah ya ce shi din ne kuma sai a fasa <laughs> eh duk wanda ka ganshi da alkhairi kai mishi addu'a Allah ya sa a amfana ka wuce kawai ka ci gaba da harkokinka haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya dasar da mu Allah ya ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin lahira ita ce mafi girman darajoji amma duk wannan daraja na duniya bai nuna wani yafi wani don mutum ya fi ka matsayi don mutum ya fi ka kuɗi don mutum ya fi ka mukami don mutum ya fi ka kasuwa wannan ba shi ke nuna kuma ya fi ka a wajen Allah fifiko a wajen Allah na alaƙa da bin Allah da tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum mafi karanci a tsakaninku shine wanda ya fi ku tsoron Allah in aka je lahira kaga wani ya wuce ka haka annabi ya ce wani kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne kana aljanna amma za ka dinga ɗaga ido kana hango gidansa yadda kake hango tauraro saboda ya sha ka aljannan kun ba iri ɗaya ba ne ba to wanda ya fi ka abun ya fi ka ya fi ka ko bai fi ka ba ya fi ka amma mutum nan ya fi ka gida a duniya kar ka ɗauka wai ya fi ka yawa akwai wata baiwar da kai ma Allah ya maka don mutum ya fi ka babbar mota don mutum ya fi ka duk abin da ya fi ka a rayuwar duniya wannan ba shi yake nuna cewa ya fi ka a wajen Allah Allah ya samu dace Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah ya ce lalle lahira ita ce mafi fici mafi girman darajoji wa akbaru tafdila ita ce kuma mafi girman falala in falala aka ɗara mutum a lahira to an ɗara shi in kana neman falala da ɗaukaka da daraja to ka nemi na lahira shine ɗaukaka mafi alkhairi amma ɗaukaka ta duniya ba tana nuna kafi kowa ba ne Allah ya samu dace to sai mu kwana a nan sai gobe idan Allah ya kai mu Allah ya dakar da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin